rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yan uwa masu sauraron mu a duk inda suke a wannan gidan a wannan a wacan nan tasha ta KSMC muna fatan alkhairi gare ku muna maku addu'o'i ku da iyalanku babu shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labari a ingantaccen hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labarin abubuwa guda biyar da Allah ta'ala ya faɗawa annabi haya ɗan annabi zakariya kuma ya umarce shi isar da su ga ainihin al'umman shi na banu isra'il to cikin waɗannan abubuwa guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya umarce shi cewa ya faɗawa al'umman shi na banu isra'il su kula da azakar su kula da zikirin Allah mun gane ko wato su kula da zikirin Allah in za ka shiga in za ka shiga gida ka yi zikiri in za ka fita gida ka yi zikiri domin tun mutumin da yake zikirin Allah yadda ka san wanda abokan gaba ne magabta suka biyo shi kama kama sai ya fada wani gida mai dogon gini ya kulla kofa sai ya samu ya sha daga cutarwansu da haka ana son musulmai su yawaita zikiri ka yawaita zikiran Allah kana yawaita isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana yawaita ambatan Allah ka karanta ayatul kursi in gari ya waye tun mutumin da ya karanta ayatul kursi Allah ta'ala zai saukar da rundunonin mala'iku su bashi kariya daga sharrin mutum da aljan ayatul kursi ka rika karanta amanar rasulu amanar rasulu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce man qara'ahu kuma fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta su da daddare sun isa shi in karanta su da safe sun isa haka kai yamma lami lafiya da izinin Allah ka yawaita karanta waɗannan amanar rasulu ka yawaita karanta qul huwallahu ahad ka yawaita karanta qul a'udhu birabbil falaq ka yawaita karanta qul a'udhu birabbin nas ka yawaita faɗin cewa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ka yi yawaita faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lakul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir ka yi yawaita faɗin wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man ta'arra bil layl duk mutumin da ya farka cikin dare فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير to in mutum ya faɗi wannan sai ya sallar dare za a karɓi sallarsa in kuma ya ɗaga hannu ya yi addu'a matuƙar, ya karanta waccan nan zikirin ya karanta wannan zikirin ya karanta waccan nan addu'ar Allah ta'ala zai karɓi addu'a sai biya masa buƙatarsa. da haka ɗan uwana 'yar uwata mu tashi mu yawaita zikirin Allah ka kalli addinin mu na musulunci in zaka shiga gida akwai zikiri in zaka fita gida akwai zikiri in zaka hawo mota akwai zikiri in zaka sauka daga gidan motan akwai zikiri daidai da bayi in zaka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya ce ka ce bismillah in zaka shiga gida kai sallama shi ma wani bangare ne na zikiri a yawaita zikirin Allah harshen ka ya zama yayi danye da zikirin Allah al-imam ibnu qayyim kan wannan gaban ya gina littafin shi al-wabil sayyib min al kalimat tayyib ya faɗi kusan falala da daraja da amfanu da amfani na zikirin Allah kusan guda ɗari samu littafin shi alwabilu sayyib ka karanta da haka muna jan kunnen al'umma muna gargaɗin 'yan uwanmu mu rike zikiri musamman a irin wannan yanayi na tashin tashina mu yawaita zikirin Allah mu yawaita addu'o'i mu yawaita istighfari mu yawaita ambatan Allah Allah ya tabbatar da muna ambatansa shi kuma zai tausaya mana dan ya 'yan uwa in muna yawaita ambatan Allah shi kuma Allah zai tausayi mu ya ɗauke masu ifu ya yaya bala'o'a fa subhanakallahumma wa bihamdika Hamdika, an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك